suna fitowa kuwa ya ce zai tafi malam abubakar din ya ce a'a ai dole fa ya tsaya su ci abinci dole suka koma falon shi bai ci komai ba sai kunun tsamiya da ya sha saboda san bakinsa ba daɗi gashi yana jin zazzabin nan nashi na dare ya fara rufe shi suna gama cin abincin kenan wasu mutane biyu mace da namiji suka iso falon bisa jagorancin dan malam abubakar din yayin kura zai miƙe ya tashi kenan sai kuma ya koma ya zauna jin malam abubakar na cewa A'a tsaya Muhammad ban gama da kai ba. Zauna ba matsala. Cikin san ya ce to kana ya koma ya zauna. Shi kuwa Malam Abubakar a hankali ya juyo ya fuskanci bakin nashi. Bayan sun gaisa ne suka yi 'yar maganar su kana suka tafi. Gyara zaman shi ya fuskanci shek da kyau cikin natsuwa irin ta manyan dattijai ya ce Muhammadu wallahi wani tsautsayi ne ya ritsa da Sulaimanu. Cikin natsuwa Shek ya kalle shi domin Suleimanu abokin shi ne saboda shi kanin umma matan Malam Abubakar ne. Tare suka yi karatu da Sulaiman a wurin Malam ɗin shi ya sanya ya san shi sosai. Suna mutunci kuma Sulaiman ɗin ɗan kasuwa ne saye da sayarwa yake na gulagulai masu tsadar gaske. yana zuwa sari kasashen ƙetare da dama yana dawowa batumawa inda yake da manyan shagunan shi na sai da gulagulan ya haɓaka ya yi ƙarfi sosai to matsalar rufe boda da ta shafi duniya ga baki ɗaya ne ya sa shi fara asari nan cikin ƙasar yakan je wasu jihohi ya tsara ya sara a irin haka ne ya faɗa hannun mugaye suka suka sarar mishi gwalagwalan matar gwamnatin wata jihar mafarin matsalar matsalarsa kenan haka ya sa hukuma suka kama shi to shine damuwar ahalinsu gabaki ɗaya hankalin kowa ya tashi ta sabida suleiman shine jigon su, mutum ne mai tausayin yan uwansa cikin sanyi malam abubakar ya gama yi mishi bayanin ya kara da cewa muna bara addu'a ka allah ya kubutar da shi ya tsare shi ya fito da shi lafiya kuma ina in akwai taimakon da za ka yi mana muna bukata yanzu haka ita umu taku tana can gida sun suna tana can gidansu cikin tausaya da tabbacin suleiman mutumin kirki ne kaddara ce ta zo mishi a hakan ya ce insha Allah za mu yi ta addu'a kuma da izinin ubangiji zan yi kokarin ganin ya dawo gidan shi cikin jin daɗi malam abubakar ce alhamdulillah na gode matuka. a taimaka muhammadu cikin tausaya ya ce insha Allah kuwa daga nan suka ci gaba da tattauna matsalar yayin da sosai yake jin azababban zazzabin yana rufe shi sai karfe tara ya sallumi malam ya fita ya tafi cikin karfin hali yake tuke sabida gaba ɗaya zazzabin ya rufe shi ji yake yi duk gaban shi kamar ana sassuka mishi allurai a hankali yasa hannun shi ya kashe esin mota sabida sanyin da yake ji har jikinsa na rawa cikin ƙarfin hali ya juya alakar akalar mota tasa ya nufi bali hospital waya shi ya ɗauka dr kabir ya kira assalamu alaikum alaikas salam shek barka da yamma A takaice ce barka dai Dokta Kabir, kana balli ko? Cikin kula cikin kula ya ce, e ina nan, na'am to gani nan zuwa, ban da lafiya fa, subhanallahi to sai ka iso, ko dai in zo in duba ka a gidan. A'a gani nan ma na kusa, ya ce mishi daidai lokacin da ya iso bakin wani irin tamfatsetsan hospital mai masifar kyau da girma, balli hospital kenan. Da sauri mai gadin ya buɗe mishi get ɗin tare da ɗan matsawa gefe cikin rawa musanyi ya yi fakin cikin rumfar da sunan shi ke rubuce a sama. Da sauri mai gadin ya buɗe mishi marfin mota tare da cewa barka da zuwa mai gida cikin sanyi ce barka dai kana ya fito. A hankali ya ɗan jingina da jikin mota yana kallon farfajiyar asibitin wani irin ƙaton fili ne mai girma wanda aka yi mishi ƙawanya da bishiyoyin namijin gwanda kana ƙasa kuma fulawoyi ne a jere iya ganin mai hange wani faffaɗan titi ne ke malale wanda a tsakiyar shi dogayen karafunan wuta ke jere iya ganin ka can gefen dama kuma an gidan sama ne mai zaman kanshi ya kai hawa uku gefen hagu kuwa wata hanyar ce ta kuma shiga sai wani sai wani irin tamfatsetsen gini mai masifar kyau inda marasa lafiya ke kwanciya gefen mata komai kalan kayan asibitin royal blue An White can gaba kuwa wani jerin can gaba kuwa jerin ofis ɗin doctors ne sai site ɗin nurses tsaf cikin asibitin sai motoci ke ta gilmawa haske kamar rana kai faɗin tsaruwa asibitin sai wanda ya gani a hankali ya nufi gefen ofis ɗin dr kabar yana shiga nurses ɗin da ke zirga-zirga tsakanin wurin suka rinka ɗan bashi hanya suna yiwa welcome sir kai kawai yake jinjina musu kana ya wuce ya wuce su wuce don zazzabin ya fara damun shi sosai yana shiga ofis ɗin Dr. Kabir da sauri ya miƙe tare da cewa barka da zuwa shek a hankali ya zauna tare da dafe kan shi cikin sanyi ce Kabir test nake so a yi mini yanzu yanzu gaba ɗaya na rasa muke damuna kullum da zazzabi nake kwana cikin kula Dr. Kabir ya ce tsawon kwana nawa ya fara maka jingina kan shi da jikin kujera tare da cewa two weeks ago a hankali ya gyaɗa kan shi kana ya juya ya koma kan table Na shi abubuwan aiki shi ya ɗauko kana ya zo ya zauna kusa da shi cikin kulawa ya ce to test ɗin me da me za a yi maka cikin sauke numfashi ya ce widal mp emergency fa kai dai dr kabir kai dai ka dr kabir ya jinjina kana ya kamo hannun shi ba musu ya miƙa mishi bayan ya tattare gariyar gariyar tasa ne ya ɗebi jininsa lab ya wuce direct shi kuma ya zauna a nan yana jiran shi yana zuwa ce to jinin ogana ne da kanshi kuma emergency ne aiko cikin awa ɗaya suka gama binciken jinin sa kaf bayan sun yi yan rubuce-rubucen su ne ya amshi takarda ya koma ofis sa inda ya bar shi nan ya same shi da sai dai yanzu yana karatu ne ganin ya dawo ne dan sahirta takardan ya mika mishi a hankali ya gyara zaman shi kana mai da idanun shi kan takardan test result din yake dubawa cikin sanyin zazzabin ya ce wajen result ɗin bani da matsala 40% da 80% kaga kenan bani da typhoid kai dr kabir ya gida ta da cewa eh gaskiya kam babu matsalar typhoid wanda ni da fara shi na fi zargi kan shi sun kuya tare da buɗe fefan ta gaba yana cewa ni ma haka ne tunani rubutun ya zuba ma ido ganin mp 1 plus kan shi ya dago ya kalli dr Kabir a hankali ya ce ina da malaria amma ba sosai ba 1 plus bai ce a ce bai ci a ce ina jin irin wannan zazzafan zazzabin ba to yau me meye matsalata ya kashe magana yana kallon dr kabir cikin kula dr kabir ya ce to yanzu dai bari mu yi allurar malaria mu gani watakil jininka ba zai juri one plus din ba din ba zai wahalar da kai ne gashi da ma na biya famasi na samso alluran bari in yi maka kawai mu ga zuwa gobe ya abin zai yi cikin gamsuwa da aka ce to, hannun shi ya kuma kamowa ya tsira mishi allurar kana ya bashi wasu magunguna a take a nan ya sha su na suka yi sallama ya tafi gida a gida kuwa tuni su shatu sun shiga don ba su dawo da wuri ba shi yasa suna dawowa ba su tsaya hira ba shiru ya samu falon babu kuwa a hankali ya wuce sai ɗinsa don wani irin masifaffen karkarwa jikinsa ya fara ga wani irin tsuka da zazzaɓin ke mishi da ƙyar ya rage kayan jikinsa a daddafe ya shiga ya fitsari ya yi alwalan kwanciya bacci yana fitowa ya kwanta karkarkar haka yake rawan sanyin masifaffen zazzabin nan kamar zai ɗauke ransa allura tamkar ƙara mishi ciwon ta yi haka ya kwana wannan ranar da masifaffen zazzabin ana kiran sallar farko ya ji zufa na karyo mishi alamun zazzabin zai ɗan sauka kamar yadda yake mishi kullum aiko lokaci ɗaya zufa ta jiƙa shi jikin jikin sanyi ya tashi ac ya kunna kana ya dawo bakin gadon ya zauna yana mai da numfashin jin daɗin sanyin ac lokaci ɗaya kuma ya ji shi garau kamar ba shi ba kamshin turaren jikin shi da sanyin ac ya sa shi jin wani irin sassanyen yanayi yana rufe shi kusan minti biyar ya yi kana ya miƙe ya shiga bathroom Allah ya sani da shatina kusa da shi zai raɓe ta ko zai ji daɗin rayuwar shi ruwan sanyi ya watsa kana ya fito da alwallansa nafila ya fara na ɗaya da ya sallame ya fara karatu jan an yi a salati ne ya sa shi fita ya nufi masallacin masarautar joɗa karfe bakwai daidai ya turo kofar falon jiki a mace wani fitinannen yanayi na ta ɗawainiya da shi yana zuwa tsakiyar falon ummi na fitowa cikin kicin da sauri ya kuyar da kan sa cike da kunya domin dorar da ummi ta rutsa shi ya fito ɗakin shatu bai sake yarda sun haɗa ido ba sai yanzu cike da kunya ya ce ummi barka da safiya ummi cikin kula da mamaki ramarsa ita kuma ummi ta bi shi da kallo tare da cewa barka dai shek lafiya kuwa me ki damun ka murmushi ya cike da kunya ya ce ummi me kika gani cikin tausayawa ta ce she kaga yadda ka rame kuwa anya kana da lafiya kuwa kan shi ya dan juyo kalle ta haka na hankali ce lafiya ta lau ummi kawai dai dan zazzabin dare ne ke yawan damuna in gari ya waye kuma sai in ji sauki da sauri ta ce ina kuwa sauki shek na dai lura sam ba ka son cin abinci gashi gaba ɗaya ka faɗa ci gaba ci gaba yayi da tafiya ta da cewa ina cifa da sauri ta ce to ka je ka ga likita ne to ka je ka ga likita ne kai ya gyada mata ta da cewa eh na je jiya da dare cikin sanyi ta ce to Allah ya sauka Amin ya ce kana ya wuce ita kuwa ummi sosai ta ji ba daɗin ganin yadda ya ɗan faɗa ɗin suna cikin yin aikin breakfast ita da shatu huwaila ta ta shigo kamar yadda Sara take zuwa ta yasa aikin kai shatu ta jinjina kana ta nuna mata Arish ta ce bere min shi in kin gama ki je kawai sai an jima ki zo yanzu mun gama cikin kallon ƙasa ƙasa huwailan ta ce to bayan sun gama komai na aikin breakfast sun shirya sun shirya shi a dining table ta kalishatu da ta nufi ɗaki ta ce zo ki kai wa shek abincin sa kin ga ba lafiya ba lafiya ce da shi ba cikin gajiya ta ce ayya ummi to bari in je in watsa ruwa lahi zafi nake ji watsawa kawai zan yanzu zan fito kai kawai ummi ta gyaɗa mata bayan ta yi wanka mai kawai ta shafa ta fesa turare ta zira dogon riga ko bura ta saka ba jin ummi na kiranta tana fitowa ta samu jalal jamil affan suleiman imran duk suna yin karin kumallonsu. su duran da ummi ta miƙa mata ta amsa kana ta wuce falon shi a hankali ta yi sallama tare da kutsa kanta cikin falon shiru babu motsin komai sai na ac bisa dining tebur. ta ajiye turan kana a hankali ta juyo ta ɗan tsaya tsakiyar falon ido ta ɗan zubawa ƙofar ɗakin shi har kamar za ta shiga sai kuma ta juya da nufin fita da sauri ta ɗan ja da baya ganin shi tsaye a gabanta ya tankwara kan shi bisa kafaɗarsa a hankali ya ƙara matsota ba ta yi yunkurin matsawa ba sai ma idanta da ta ɗan limshi a hankali ta buɗe idan ta jin ya kamo hannunta ya riƙe cikin nasa a hankali ya ce tafiya zaki ba zaki duba lafiyata ba ko cikin kula ta ce a'a na yi tunanin ko kana bacci ne kada in shiga in ta da kai Marmushin gefen baki ya kana ya ce, zo in baki sakon kito. To ta ce mishi kana tafi bayan shi. Har ya nufi bedroom ɗinsa sai kuma jiyo a hankali ya fuskanci kofar nan da za ta sada shi da gadin ɗin masarautar joda. Ita dai sai ita dai shatu ido ta zuba mishi tare da bin bayan shi. Hannun shi yasa ya tura kofar tare da juyowa ya ɗan kalle ta. A hankali ce mu je ki ga yanda tsuntsaye ma ke nunawa juna kula. Murmushi ta tare da cewa ya kai rabin ya kai rabin kular da nake nuna maka ne ya tsashi ya sa ya dan lakaci tsina hancin ta ta da cewa mu je dai ciga inda suke yi ke zaki yanke hukuncin irin kular da ke bani wani irin sassan numfashi suka sauke a tare daidai lokacin da suka shiga cikin filin sanyin iskar da kamshin 'ya'yan itatuwan da kukan tsuntsaye ya sa su jin wani irin masifaffen shauki na musamman ido ta fara juya tana kallon tsarin wurin da canshi shi sai kuma ta dan juyo ta kalli kofar da suka shigo din wanda bata taba ganin da zaman shi ba tsawon watanni kusan bakwai da take a cikin gidan cikin limshe ido ta juyo ta kalle shi kanta ta dan manna a kafadarsa jin haka ya sa hannun shi ya dan shafi haɓarta ido ya zuba mata jin tana cewa uhm, ya shek kenan jin cikin yin sassanyen numfashi ya ce me na yi a hankali ta ce uhm, na ga kofofin da ke side ɗinka ne kamar ba su da adadi ashe shi ya sanya wasu lokutan kake ɓacewa murmushi ya tare da cewa ɓacewa kuma kamar wani aljani cikin sanyi ta ce ɗan baiwa dai don tabbas dai kam kana ɓacewa tun da dai a bedroom naka dai kam na ga babu wata ƙofa to amma ina ganin ka, shiga a take in shiga in neme ka in rasa to gashi kuma yau dai na ga wata ƙofar da ban san da ita ba wani irin ɓoyayyen murmushin gefen baki ya tare da ɗan manna mata kis a goshinta kana a hankali cewa to bincike kike mini a ɗaki daidai lokacin kuma suka iso cikin fagen da tsuntsayen suke gyaran murya a hankali aikuwa a taki sai ga tsuntsayen wurin kaf sun nufo shi wani irin narkakken murmushi ta yi tare da ƙara manna kanta a damtsa hannun shi a hankali ta ce ni ɗakin mijina nake bincika wani irin yalwataccen murmushi ya yi daidai lokacin kuma ɗawisin nan na, na tarin na tarin masarautar joda ta iso gaban shi wani irin taku yake irin rigima cikin rigima ya iso gare su a hankali ya fara zagaya su wow masha Allah ta ce daidai lokacin da ya gama zagaya suka na ya dawo gaban su ya ɗaga abin dinsa sama ya buɗa fuka-fukin shi ya baza a gaban su wanda ya iso har kan fuskarta shi kuwa shek zuwa kan kirjinsa wani irin murmushi shaka ya tare da cewa kyakkyawar tsuntsuwa a gaban kyakkyawar sarauniya ki yi haƙuri karan farko dai na kawo miki sarauniyar da ta fi ki kyau saboda na halittar ba na halittar bani adam amma dai a cikin tsuntsaye har gobe babu ya kai wani irin juya tsuntsuwar ta kun kuntunta kuntunta mai cikar bulu kalo ya manna bisa saman rumfar sawun shatu murmushi ta kana ta sunkuya ta shafa ta tare da cewa masha Allah da kyakkyawar halitta a hankali ta juya ta fara tafiya cikin rigima da sauri shatu ta ɗago kanta ta kalli sama ganin yadda tsuntsaye masu masifar kyau suka yi musu kawanya, suna kukan su mai daɗin ji murmushi ta ta kalli shak da ke musu kirarin zaƙin muryarsa zakin muryarsu rungume shi ta bayan shi tare da limshe idanta lalacin kaɗa nuna nuna mata tabbacin da nuna mata tantabarin da ke ta yi wa juna ƙoto kana suna kusantar juna cikin murmushi da shauƙi ya ce lallai ke ta musamman ce kalli ɗawisin nan bata majira na gabatar mata da ke ba to ko dai ko dai da sauri ta ce ko dai ko dai me fa ido limshe tare da kamun hannunta ya manna a haɓa shi tare da cewa ko dai jinin sarautar joɗa ya gauraye da naki ne wanda ba sai an gabatar da ke ba ya ƙarshe magana yana sa tafin hannun shi yana shafa lafiyayyen cikinta cikin lumshe ido ta ce kamar ya sun kuyowa ya ɗanyi bisa kunnanta ya kai bakin shi a hankali ya ce kamar ko mun samu ƙaruwa akwai shigar cikin muhammad cikin shatu da sauri ta manna kanta a kirjin shi daidai lokacin kuma suka iso bakin ruwan nan inda agwagin ruwa ke cike murya can ƙasa ta ce A'a akan ba wani ƙaruwa. Ƙara jawo ta jikin shi ya yi tare da matse ta murya can ƙasa ya ce to mu je mu yi fatauci Allah ya sa mu yi dace da katarin ƙaruwa. mu samo wa mami jikoki masu kama da ke in ta dawo ta samu masu mata surutu da sauri ta ɗan kalle shi daidai lokacin kuma ya juyo da ita suka nufi hanyar komawa falon shi murya a natsa ta cewa ce ce mami ina take yaushe za ta dawo cikin sanyi ɗan kalle ta a hankali ce da gaske aish ina son haihuwa matuka. ina son in ga jini na ina son samun mami na jikoki ya kauda zancen tambayar da ta mishi da wannan batun yana kuma mai kai hannun shi kan cikinta daidai lokacin kuma suka shigo falon mai da kofofin ya rufe kana a hankali ya ce to mu je in baki sakonki cikin nazartar zantukan shi ta ce to daga nan suka nufi bedroom ɗinsa a hankali suka shiga bedroom ɗin san komai kimtse sai kamshin turaren shi da suka kama ɗakin a hankali ya iso da ita bisa kafet zama ya kana ita ma ya ajiye ta suna fuskantar juna kwaran da ke gefen kwaran da ke gefen goshin shi ya jawo ya ajiye su tsakiyar su cikin natsuwa ya janye fefayen saman da ɗaura matashi bisa cinyarta wasu Dan datsa dandatsa-dandatsan alkyabba na matan sarakuna fidda masu masifa kyau guda uku ya ɗora mata kan fefayen da ke bisa cinyarta kanshi a suko ya ce wannan kyautar tukwicin budurci ne daga tambarin masarautar joda ya kashe magana yana fito da wasu takalma da linzamin dawakai biyu ya ɗora bisa riguna riguna kanshi ya ɗan ɗago ya kalle ta ido cikin ido Idon shi ya lumshe mata ganin yadda take kallon sajan shi cikin tsokana ce, ya dai kin kyasa ne? Cike da kunya ta yi murmushi tare da cewa ni da abuna? Wani yalwataccen murmushi sai kuma ya sai kuma ya tsare ta da ido jin tana cewa na gode matuka Allah ya saka da alkhairi. amma amin ya ce ka na jawo 'yar karamar ƙwaryar da ke gefen babbar. A hankali ya buɗe hannun shi yasa ya ɗauki wata wata igiyar wata irin fitinanniyar sarkar ɗanyen gol mai ɗan karen kyau da masifar sheƙi na ɗaukar idanun mutum da sauri ta waro idanunta waje cikin tsananin mamaki da al'ajibi take kallon sarka shi kuwa shek miko mata sarkar yayi tare da cewa ga kyautar da kowace matar masarautar joda ke harin ya kasance a sashen ta, sai dai ban da mamina ita bata yi harin shi ba kuma Allah ya kaddara aka bata shi wanda kuma bata ta shi bai zame mana alkhairi ba, tsawon shekaru babu wanda ya sake ganin makamancinsa sai kuma gashi a karo na biyu ya shigo cikin ahalinta a hannunki. Ya kashe magana yana jawo ta jikin shi, ba musu ta kwanta cikin kirjinsa sabida kamshin jikinsa da take son shaka. Sarkar da ya sakala mata a wuyan nata ta kalla cikin al'ajibi da mamakin ganin irin sarkar umminta. Umminta ce, dan komai nasu iri ɗaya har ta hadda tambarin jikin sarkar to sai dai wannan ta fi sabinta da sheƙi to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan wuraren yanayin biwas yanayin fostin don haka in na ga biwas rututu zan iya yin fostin har biya <laughs> to shi kenan insha Allah sai idan Allah ya kai mu za ku ji ne dauke da ci gaban wannan labarin ni mama Hanifa take cewa mu wani lafiya na goda Allah da kafan farin ciki na da tuna